idan ya zama da cewa tufan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa ta fi kowane tufa a duniya yawon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi yawon kowane mahaluki a duniya gashin manzon Allah sallallahu alaihi ana neman tabarruki da shi ya zama da cewa wato ainihin fitsarin manzon Allah ya zamanto ana neman tabarruki da shi zufan da ke cikin manzon Allah ya zama da cewa ana neman tabarruki da shi idan har wa'innan ya fi zufan kowane mahaluki a duniya tufan da annabi ya sa ya zama in ya zama na cewa ya fi tufan kowane mahaluki a duniya duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba da hannunsa idan ya zama na cewa an yadda ya fi wato ainihin duk wani abin da mutum ya taba a duniya to ina ga kuma ga abin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sunan shari'a ko shakka babu ka san wannan ba za ka taɓa haɗa shi da wani abu a duniya ya daidai da shi ba ko kuma ma ya fi shi idan muka duba a tsarin musulunci muna da wato ainihin tsari ta abin da ya shafi abin da za a ce wa ibada idan an ce ibada shine wa kullu ma yuhibbuhu wa yardahu min al-aqwali wal af'al wanda ake al-zahira wal batina duk abin da ya zama na cewa Allah ya yarda da shi ya kuma yana son sa daga magana da aiki na bayyana da boye to shi ake kira ibada ibn fawdi rahmatullahi alaihi ya kawo a cikin littafin sa ihya sunna wa ihmadul bid'a ya kawo wani dan baiti a inda yake cewa sukutun nabiyyi sukutu sayyidil wara muhammadin wa qawluhu wa fi'luhu lil abadi to dama muna gane ibada ne ta hanyoyi kamar haka na farko wato ainihin ya zamana an samu wato ainihin annabi ya faɗa wato ainihin a ga annabi ya aikata annabi ya ce ai ai ya zama ibada annabi ya aikata da kansa ya zama ibada annabi ya ga an yi bai magana ba ya nuna ya yadda ya zama ibada duk wani abin da zaka gewaya shi a cikin wannan da'iran bai shiga ba to wani abin har abada ba zai taba zama ibada salatul fati da ake ta magana cewa tafi alkur'ani su dubu kaza to ko shakka babu wannan yana daga cikin abin da tuntuni ake faɗa kuma ake yaka amma duk da haka har yanzu akwai masu kokonto akai saboda da dama wasu malaman suna karyatawa to amma abin da zai baka mamaki wanda zai zo ya ce salati ya fito daga bakin wani shehi a ce kuma salatin ya fi abin da ya fito daga bakin manzon Allah daraja da albarka ko shakka babu wannan rena annabi ne kuma kafirci ne kuma radda ne duk wanda ya je kuma babu ridda ya koma je ka duba cikin minhaj eh, al-fiqh sunnah an kawo jawabi game da abin da ya shafi Babur ridda je ka duba jawabai na waqidul islam shine duk wanda ya yarda cewa akwai wani abin da yayi daidai da na Allah ko yafi na Allah mutumin ne ya yarda ya ba addinin musulunci kenan idan mutum ya yarda hukuncin wani ya fi hukuncin Allah zai shiga karkashin ayar da Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba yana yana zama ka Allah ce kafiri ne in ka koma sharhin malamai game da wannan aya shine ka ce duk wanda ya kawo wani hukunci da yake ganin daidai take da hukuncin Allah ko tafi hukuncin Allah kyau ko shakka babu mutlakan wannan haka ba mu da yaqini ba mu da shakkan duk wanda ya dauki salatul fati yace tafi salatu, manzon Allah ko shakka babu duk wanda ya dauki wannan a cikin aqidarsa ya yarda a cikin kansa ba kuma ba za a sallaci gawansa ba in ya mutu kuma bai halatta ka bi shi sallah ba ko ko dan wata mata ne a duniyar nan saboda haka mu abin da muka yarda da shi shine duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to shine shiryayye wato shine abin da Allah ya yarda da shi saboda shi kadai Allah ya bada garanti cewa shiryayye ne wa innaka latahdi ila siratin mustaqim siratil lahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard Allah ya ce ala ila Allah tasirul umur idan muka duba wani baiti ana cewa tamassak bi hablillahi wattabi'il huda sai ce wala takubbi da iyalla allaka tuflihu wadin bi kitabillahi wa sunanin lati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu wada anka ara ar-rijali wa qawluhum wa qawlu rasulillahi azka wa ashrahu maganar manzon Allah ta fi tsarki kuma ta fi fayyace zuciyar bayi da haka duk abin da annabi ya zo da shi ya zama shiryayye ne babu abin da zamu bukata daga wani ibn abbasin ne rahmatullahi a eh, radiyallahu anhu yana cewa annabi ya ce ana cewa abubakar da umar ya faɗa an ban manta ba haka kisa yake ya ce ta ya za ina magana annabi ya faɗa ka ce wai abubakar da umar ya faɗa kenan ashe ba daidai ba ne wani ya zo da wani ra'ayi ya ce wani malami ya faɗa bayan ga magana manzo Allah sallallahu alaihi ita tafi dacewa sannan duk wanda ya da'a'in yana daga cikin babur ridda wanda ya da'awar an masa wahayi ya yarda ya ba addinin musulunci to duk wanda kaga ya ce maka an bashi salatul fatih kuma annabi ya bashi da'awar wahayi ne kaga kenan wanda yayi wannan da'awar wahayi ya yarda saboda ilimi mun san akwai manhajut talaqqi inda ake anso addini ta hanya biyu ne min alquran sannan wa min as-sunnah alqal ilmu qala Allah qala rasulu العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة ليس بالتمويه ilimi shine Allah ya faɗa. manzo Allah ya fada manhajut talaqi da mu da duk wanda ya imani ba na munafinci ba ya yarda cewa ana dauko addini cikin Qur'ani da Sunna duk abin da ya fita yayi yayi mafarki adghafu ahlam wanda mafarki ne wani zai zo ya ce yayi to mafarkin nan imma ya zama gaskiya ko kuma ya zama ƙarya kuma ana gane gaskiyansa ne da abin da ya dace da littafin Allah da sunnar manzo Allah ana gane ƙaryan mafarkin ne ƙarya ne in ya saba Qur'ani da sunnar manzo Allah da aka salatul fati darajar da aka bata ta saba wa Qur'ani ta saba wa sunnar manzo Allah wallahi alazim duk wanda yayi da'awar cewa salatul fati tafi salatin manzon Allah to yayi ridda ya ba addinin musulunci wanda ma yayi shakka game da riddansa to shi ma yayi ridda ya bar addinin musulunci saboda me saboda kasantuwar cewa yayi fito na fito da manzon Allah da kuma shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ta za a yi ga abinda annabi ya zo da shi wanda muke da yaƙini a kai wanda aka samo silsila idan ka ce salatin manzan Allah an samo sa ne daga sanadi to kar ka manta Qur'ani shi ma an samo sa ne daga sanadi tunda muna da rawayat akwai ruwayoyi bakwai da muke da su ingantattu ashe idan ba mutumin da zai zo wannan to ya kamata ya gane cewa ya kamata ya fahimci duniya ta yi nisa a babin ilimi saboda haka ba mu da shakka game da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi ba ma inkarin abin da ya shafi lafazin salatul fati amma darajar da aka ba wa salatul fati shine abin inkari haka duk wanda ya yarda salatul fati ta fi wani abu da annabi ya zo da shi ko shakka babu ya yarda ya bar addinin musulunci dan haka salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta in kamar yadda za mu faɗa in har rigar da manzon Allah zai saka ta fi riga kowa a duniya to dole ya zama da cewa mai yadda cewa abin da ya zo da wahayi da bakin manzon Allah domin wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha da haka amma dai ni ina ganin kuskuren wanda zai ce salatul fatihi da national anthem cewa ta fi daraja a wajen fisa salatul fati wannan kuskure ne saboda magana ne da yake bukatan tafsili a wani babin a babin wato lafazin koko a babin daraja da haka ba daidai bane mutum ya saki kalmar cewa national anthem ta fi masa salatul fati daraja a wajensa a'a ya kamata magana ne kamata ka yi shi bi tafsili kai sharhin sa kai tafsirin ta kai tafsilin ta kan cewa in dai ababan daraja ne to in dai daraja da za a kawo ne a bada ita ta fiye da za Allah to ba mu ga bambancin ta da wancan ba amma in a lafazi ne lafazin ta babu kuskure a cikin sa babu komai ku roki aljanna ku roki firdausi annabi ne babu zabi yace mu roki firdausi yasa addu'an annabi yana yawan cewa Allahumma inni as'aluka aljanna wa ma yuqribu ilayha min ilayha min bi min qawlin wa amal wa a'udhu bika minan nar wa ma yuqribu ilayha min qawlin Allah ina roƙonka aljanna da abin da zai kusantar da ni zuwa ga aljanna Allah ina roƙonka tsari daga shiga wuta da abin da zai kusantar da ni zuwa ga wuta annabi ya ce duk mutumin da ya wanda addu'an sai aljanna ta yi magana sai wuta ta yi magana aljanna za ta yi magana ta ce ya Allah ga wani bawanka can na ta roƙo ka shigar da shi ciki na Allah ka bashi ni Allah ya ce to an bashi wuta ta yi magana ta ce Allah wane na neman tsari daga shiga na Allah ka tsare shi Allah ya ce an tsare shi amma za ga mutum in ka ga mutum yayi alaula ya tashi tsakiyar dare yana addu'a kar ka dauka fa lahira yake nema wani abin duniya ne ta ci kukuye mishi yake nema ya warware za ga har ya gama addu'an da zai cikin daren nan kuma wallahi babban kuskure ne Allah baya son haka duk mutumin da zai tashi cikin dare kawai duniya yake nema wallahi yayi babban kuskure ba haka Allah yake so ba Allah bai umarce ka dan ka tashi cikin dare ka nemi duniya ka dai ba Abinda da ake fara nema lahira ne sai kuma duniya ta shigo ciki aƙalla in ka tashi ka ce rabbana atina fid dunya mi hasana wa fil mi wa fil akhirati hasana an ce galibin addu'a manzo Allah kenan Allah ka ba mu a duniya kuma ka ba mu a lahira amma mu mun fi so wai Allah ya ba mu a duniya lahira kuma ko oho kuskure ne ka gama addu'a gaba ɗaya cikin dare ka tashi ka samu damar ganawa da Allah har ka gama ganawa da Allah baka roki Allah ya baka aljanna ko ya tsare ka daga wuta ba wataƙila ma abin da ka tashi cikin dare kake nema fitina ce a rayuwarka kai baka sani ba dama dama ka'idar Allah ne duk wanda ya roki lahira to zai harama da duniya man kana yurida harsal duniya man kana yurida harsal akhirata nazid lahu fi harfi haka Allah ya fara wa man kana yuridu duniya, harsa dunya nu'tihi minha Allah ce wa ma lahu fil akhirati min min nasib Allah ce duk wanda ya zama lahira yake nema Allah ce za mu kara masa sai Allah baka duniya baka wa amma Allah ce duk wanda hammunsa duniya ne Allah ce za mu iya mika masa duniya amma ya sani a lahira bai da rabu wato ka ce wa qalu a qabla yawmul hisab kenan Allah ka bamu duniya da kuma lahira wata rana ma cewa ni na kwanta bacci sai nayi mafarki annabi ya ce sai nayi mafarkin gana aljanna ya ce sai na hango wani bene kankararre da na hango bene kankararre wai ga wanda zai zai na ga wata kyakkyawan mata tana alaura sai na tambaye ta nace gidan waye wannan tace na sayyidina Umar ne ya ce ina jin an ce na sayi na umar ne sai ne sauri na juya saboda na san umar yana da bala'in kishi saboda ya san wa wannan matar wace ce da ya farka sai ya samu umar ya ce na yi mafarkin na ga gidanka aljanna kuma na ga wata mata na alaula na ce gidan waye ta ce gidanka ne sai ne sauri na juya ya ce me yasa ka juya ya rasulullahi sai na san kana da kishi ya ce ya rasulullahi ni awa in kishi da kai ya rasulullahi ya ce kai dai bari ka san umar akwai kishi